Ah, barkamu da saduwa a wannan yammaci na ranar juma'a 16 ga watan shawwal hijira na da shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 28 ah, ga watan mayu a ah, 2021 a wannan aji namu na fasulun shekhul albani lil usul daga makarantar darul hadithi salafiya da ke zariya a nigeria makarantar mal albani zariya allah ya gafarta masa kamar da aka saba a wannan aji muna karatu ne daga littafai mabambanta insha Allah a cikin ilmomi na usul da kuma ulumul ala da makamantarsu a yau za mu karatu insha Allah daga littafin ulumul qur'anil karim na ad-doktor Nuruddin Aikir za mu tashi daga shafi na hamsin da biyar a inda malam yace ce alfaslu sabi'u al wal madani الفصل السابع المكي والمدني wannan shine darasi na ɗari kenan da 82 a jerin darussa waɗanda muka musu lamba insha Allah wato bayani akan Qur'ani dan Makka da Qur'ani dan Madina malaman ulumul Qur'an suna kallon wasu ka'idoji wajen raba alkur'ani a ce wannan makki ne dan Makka ne wannan madini ne dan Madina ne to me suke nufi da wannan menene fa'idar da ke cikin haka shine zamu ji insha Allah malam yace hadha al-mawdu'u yadrusu jawaniba الظروف العامة التي أحاطت Al-ƙur'an. wannan bahasi yana ainihin yin bincike ne akan wasu ɓangarori na zarafi na yanayi na sauka alƙur'ani mai girma walaisa qasiran ala ma yadullu alaihi zahirul ibarati min al qur'ani min al qur'ani ila makkiyin nazala bi makka aw madaniyin nazala bil madina yace ma'anar wannan istilahi na makki al madini yana da fadi fiye da abin da ke zuwa cikin kwakwalwa mai saurare in an ce makki ka fara tunanin kawai abin da ya sauka a makka madini abin da ya sauka a madina to ma'anar abin a ilmance ya fi haka fadi ina fata mun gane yace a ومن هنا فإن هذا الموضوع يحتل أهمية كبيرة في دراسة بلاغة القرآن ذاك وانا موضوع يكي دا متأي مي جرما سوسي أتكم بنشكي غمدا فساهر القرآن لما يكشفه من توفر من توفر عميق من توفر عميق لأصل البلاغة ومراعاة مقتضى الحال saboda wannan bahasi yana yayi shamaki daga fahimtar zurfin ƙa'idar fasahar magana da alkur'ani ya kula da ita da kuma kula da yanayin waɗanda ake magana da su a makka wanda ake magana da su da Alƙur'ani sun bambanta da waɗanda ake magana da su a madina ƙur'ani ya kula da wannan ƙwarai ila janibi tawaffuri unsurin akhar min simati ijazil qur'ani huwa tinaquhu huwa huwan ita itaquhu min quyudiz zamani wal makani yace kuma ga wata wani unsuri din wani abu da aka gane daga cikin yadda alqur'ani ya gagari gasa kasancewar ya yantu daga duk wani kaidi na zamani da lokaci har da cewa an saukar da shi an kula da lokacin da zamanin an kula da makka an kula da madina an kula da yanayin mutanen makka an kula da yanayin mutanen madina amma yadda ƙur'ani ya gagaru kowa shi ne bayan shuɗewa waɗancan mutanen idan wasu suka wasu kan da su ma kamar da su yayin da wani abu ko idan aka tsara shi aka ce to na suwa ne to yana wuce suwa nan ba zai masa amfani ba idan ka karanta children literature kai ba child bane ba za ka ji daɗin shi ba ko da san da kake child ka karanta ka ji daɗi za ka ji zai maka daɗi idan an yi wannan littafi don ɗalibai na makarantar sakandare in ɗan jami'a ya karanta ba zai gamsu ba tare da cewa da ɗan da yake sakandare ya karanta ya gamsu yanzu sai ya rena to kawo ƙwar'ani duk da ya kula da wannan yanayin amma kuma yanayin bai tsaya iyanan ba kuma gani Allah ya samu shi wani tsari wanda zai dace da kowane zamani da kowane wuri bayan aslan an kula da mutanen zamanin da mutanen wurin amma kuma bai a kansu babu shakka ƙwararri yana da wannan siffa malin ya ci gaba da cewa wasu ilakuhu min isaril bi'ati tsayyika li ya halika fi aliya'il mawdu'iyya kuma alƙur'ani ya fita daga ƙuncin environment ɗin da aka saukar da shi makka ko madina ɗin yana ta fuffurwa yana ta yawo fi aliya'il mawdu'iyya a cikin sararin al-mawdu'iyya dacewa da ko'ina allati yukhatibu yukhatibu bihal insan fi kulli zaman wanda al-qur'ani yake magana da dan adam ko'ina haka ce al-mawdu'iyya shine wato objectivity qur'ani duk da an yi saukar da shi a wani wuri a wani lokaci amma ya fita daga kaidin wannan wurin da kaidin wannan lokacin ta yadda kowane mutum a kowane zamani a kowane wuri sai ya fi kamar da shi ake magana alkurani sai ka ji wata ayar kamar da kai take kai tsaye babu wani abin nan a cikinta malam ya ce babitul makki wal madin ya ake gane a ayoyin makka da ayoyin madina ya ake a gane su ya ce ta ta'addada tsara'iqul tsara'iqul mai hadal fan fi kayfiyati tamyiz bain al makki bain al qur'an al makki wal qur'an al malaman wannan zamani malaman wannan fanni suna da hanyoyi da dama da suke bambance mai ƙur'ani almakki makki wace sura ce makkiya wace aya ce makkiya wani ƙur'ani wace sura ce madaniya wace aya ce madaniya suna da hanyoyin da suke gane wannan ala salati da mabida nuwaddihuha fi mai akwai ka'idoji guda uku akwai model guda uku ga su المذهب الأول تفركي نفركو أن القرآن المكي هو ما نزل قبل الهجرة akwai wanda suke ganin cewa haka ce ƙur'ani aya kaza ko sura kaza makkiya ce to ita sauka ne daga sanda aka fara wahayi zuwa sanda aka hijira ma'ana shekara goma sha uku farko wal qur'an al madani huwa ma nazala ba'da al hijra al madina shi kuma shine daga sanda aka hijira zuwa rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara goma na ƙarshe ke wa hadha huwa ash'arul istilahat wannan ne ka'ida mafi shahara tsakankanin malamai a ah, fil wal madini kamar da al-imamu sudi cikin al-itqal kenan wa yamtazu bi shumuli taqsimihi li jami' eh, al la yakhruju anhu shay wannan kaida ta tayi imtiyazi da cewa komai ya shiga babu wani sashi na al wanda ba zai fada ko dai kafin hijira ko bayan hijira ba to anan kaga an yi kibari da hijira a matsayin shine al-haddul fasil bainal makki wal madina ko da kuwa ayar ta sauka a makka amma bayan hijira kamar zamanin aikin hajjin kwana, to har yanzu sunanta majini ko mun gane kaga ta fassala komai ko da ta sauka a wajen garin madina kamar sanda aka je haibara haibara ko hudaybiya ko aka je a hazabu ko makamantan su kaga ba a cikin madina bane amma dai sunan shi al-madin tunda bayan hijira ne to wannan shine abbabit al ashhar malam ya ci gaba da cewa ma nazala hatta kana umuma qawlihim fil madini ma nazala ba'd al hijra yashmalu ma nazala ba'd al hijrati fi makkah nafsiha fi am al fath aw am hajjat al wada kamar da muka ambata mislu ayati kaman ayan al yawma akmaltu lakum dinakum ta sauka ne a hajjin bankwana. kamar yadda ya tabbata a hadisin sayyidina Umar dan Khattab wanda ke cikin Bukhari kama yashmalu ma nazala ba'd al hijrati kharij al madinati fi safarin min al-asfari aw ghazwatin min al-ghazwati kamar yadda kuma hado duk abin da ya sauka a wajen garin Madina a cikin tafiye-tafiye kamar ayoyin ah, da suka sauka akan taimama a tafiye-tafiye ne akwai ko a yaƙe-yaƙe kamar ayoyin da suka sauka akan rabon ganima da sauransu wara ruwiya an yahya ibn sallami arwaito daga yahya ibn sallami ibn sallami ibn abi sa'alaba kenan al-basri wani babban malami cikin malaman a tafsiri yadda yake yana da rauni a hadisi ya rasu shekara ta ɗari biyu daidai wannan malami abu zakariya ya haibu sallamin yake cewa ma na bi makkata wa ma nazala fi tariqil madinati ƙabla an yi bulogar na biyu madinata fa huwa min al-makki duk abin da ya sauka a garin makka da abin da ya sauka a hanyar tafiyar da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi talama suka shi da na bakar siddiq a hanyar ta zuwa hijira ɗinnan, nan matukar ba a isa garin Madina ba to duka sunan shi makki yace wa ma nazala ala annabi sallallahu alaihi wasallam fi asfarihi ba'da ma qadima almadinata fa huwa min almadina abinda ko ya sauka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hatta a tafiye sa bayan ya je garin Madina wannan ba madine ne haka limamu a a burhanuddin zarkashi ambata a cikin ulumul qur'an a cikin al-burhan fi ulumul qur'an haka nan kuma al-imamu asyuti a cikin al-itqan shi ma duka ambaci wannan magana wa hadha atharun hamun wa mufidun malam yace wannan asari na wannan malami cikin tabi'ai yana da muhimmanci kuma yana da amfani yu'khadhu minhu anna ma nazala fi safar al-hijra makkiyun istilah abin da ya sauka a hanyar tafiya madina a yayin da aka yi niyya zuwa hijira har yanzu sunan shi ba makke dan bai shiga madina ba har yanzu ko mun gani ayoyin da suka saka akan hanyar zuwa madina kafin isar annabi madina ta farko da wannan sunan shi makki amma wanda suka sauka a hanyar zuwa madina a dawowa daga aikin hajjin bankwana ko dawowa daga fatu makka sunan shi madani kaga ya sauka a yanayi guda a halin tafiya min makka ilal madina amma islahi hukuncin su daban wannan fa'ida ce muhimmiya malam yace wa mazhabu tsani mazhaba ta biyu wajen tantance menene dan makka meye madina cikin alqur'ani annal makki ma nazala bi makkata walau ba'da alhijrati wal madini ma nazala bil madina cewa duk abin da ya soka a makka ko da bayan hijira ne sunan shi dan makka da abin da ya soka a madina ko da abin da ya sauka iya madina shi masu sunan shi dan madina Wadar mazhabu makaniyun wannan mazhabin yana kulawa da wurin saukan ya dauki wurin sauka a matsayin ka'ida wancan kuma ya ɗauki hijira a matsayin abin da ya raba bangarorin guda biyu malam yace kad taqayyada bi tasmiyatil makaniya da aka ce maki sai ya takaitu akan sunan da wurin zama? zahirar tasmiya aka itibari da zahirin wannan sunan wayin kana shurrahu adkhalu fi makkata dawahiha ko da yake masu sharhin wannan magana sun shigar da cewa da makka da abin da ke kewaye da ita wuraren da ke kewaye kamar misali a ce an fito arafa an fito ainihin wato mash'ari na abin nan mina an fito wuraren da suke kusa da garin makka to duk suna ciki suna cikin abin da ake suna makka fa atabiru fa atabiru min alqur'ani almakki ma na bi mina wa arafat wal hudaybiya kaji magana suka ce shi ma duk dan makka ne wa min alqur'ani Madini, ma na bi Uhudin wa sal abin da suka uhudu da sal waɗanda suke su kuma bawahi ne na madina su ma yan madina ne walidhalika kana fi hadha babi'i Kulmatan za a kanta shi kulmatan ko kalamatan duk kalmar ce abinda ake nufi da kulma, sagra ko wato wani windo, wani crack shine kulma. wannan ta'arifin ya ba da wata kafa ko wata kofa da za a cewa to akwai kismun salih kaga wancan yayi shumuliya ya ya shigar da komai babu inda zaka samu na alqur'ani da wancan ta'arifin ka ce ba ɗan makka bane ko ba ɗan madina ba sai dai ka kasa ganewa to amma a wannan yanzu akwai wani windo na ƙirƙiran ƙismun salif wa huwa wasita bainal qismaini shine yake tsakankani wa huwa shine ma nazala min alqur'ani fil asfari sai ce akwai ƙur'ani a safari wanda shi ba a makka ba ba a Madina ba a tafiyar manzo sallallahu alaihi wasallam zuwa Taifa ko zuwa hanyar Hudebiya ko zuwa abin nan abin nan Tabuka da sauransu duk wannan sai a ce ba dan Makka bane ba dan Madina bane yace wa huwa ma nazala min alqur'ani fil asfari fa innahu la yu'addu makkiyan wala madaniyan anan su ba dan Makka bane wannan ba dan Madina bane al-madhhabu thalithu anna al-makkiyya ma waqa khitaban li ahli Makkah akwai wanda suka ce a maka ce makki shine abin da aka yi magana da 'yan makka da haka akwai ainihin suka soka a madina amma makki ne kama abin da ke magana akan bayar da fansa da irin abin da Allah ya musu na wulakanta su a badar da tuna musu abin da Allah ya musu alkawari cewa sai ya ba manzo Allah nasara kaga a madina suka sauka bayan hijira amma duka wannan ayoyi da ke cikin suratul ah, abin da ma'ida da wasu a cikin tauba to duka suna cikin ƙur'ani makki ina fata muna ganewa wal madini ma a khitaban li ahli madina na madina kuma shine abinda aka yi magana da yan madina wa fusira bi hadha bi hadha dalil Abdullahi ibn mas'ud abinda aka fassara wannan da shi shine fadin babban sahabi cikin malaman qur'ani da hadisi cikin Sai na abu abdullah dan mas'ud Allah ya ƙara masu yadda da yake cewa kullu shay'in nazala fihi ya ayyuhan nasu fa huwa bi makka inda kaje an ce ya ayyuhan nasu to a makka ne wa kullu shay'in nazala fihi ya ayyuhal ladina amanu fa huwa bil madina to da madina ne kuma akwai wanda aka faɗa haka din a makka aka ce ya ayyuhal ladina amanu akwai na madina ya ayyuhan nasu don akwai duka Za mu zo mu ji misali a kansu amma da haka za a dauke sa matsayin wato haka a wancan ka'idar wannan hadisi yana cikin littafin alimamu abu abdullahi hakim al-saburi al-mustadrak ah, da kuma wasu ah, littafai na na ulumul qur'an wannan kin ghaira anna nara anna hadha al-athar laysa salihan lil-istidlal li hadha al-madhhab shi amma fa mu su malan ikim muna ganin wannan asarin bai dace a kafa hujja a goyi bayan wannan magana da shi ba saboda mene li annabna abba ibn mas'ud lam yaqsid wa ba ababidin wa ta'rifin lil domin shi ba abin da ya nufata kenan ya sanya ka'idar gane ƙur'anin makka da ƙur'anin madina ba wa inna ma arada bayana alamati min alamatin qur'anil makki wal yana bayyana maka wata alama ce da za ka iya tamyizi tsakanin abin da ya soka a makka da wanda ya soka a madina malam yace au tafsiran li bayanin muradi da hadha al-khitab ko yana fassara maka bayanin me yasa wani wuri Allah yace annas wani kuma yace allazina amanu annasu a makka kowa da kowa allazina amanu a madina waɗanda suka amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa amrun aglabiyyun kuma wannan din ma aglabiyyun ne a mafiyar lokuta ne laysa mutaridan da'iman kama sayattaju ba ko ina ba ne haka din ana cewa yan nasu din ga mu'minai ana cewa allazina amanu kuma ga makka din kamar yadda a zo a ci wa hadha al-madhhabu fi tafsir al-makki wal madani adyaq min al-madhhab sabiq wannan mazhabin yana da kunci kwarai annahu qad taqayyada bil ashkhas al-mu'ayyanin fi amkinatin mu'ayyana domin an kuntata shi an danganta shi da wasu mutane kawai a lokaci daban nan an ce mutanen makka can an ce mutanen madina malam ya وتقيد بموضوع معين هو ما كان فيه خطاب من آيات القرآن كما يا بينا وتسي إن أكتش يا أيها تصورا عليهم فدباب يا أيها تكيس هذا باب هدونتي كما لسي ومن قاني هذا يا إيا قنتتا أبو سوسي فبقي القسم الأكبر من القرآن خارج هذا المنهج في تعريف المكي والمدن sauran alkur'ani wanda ba ya ayyuha ya ayyuha bane to baya cikin wannan lissafin ولهذا الذي ذكرناه في نقد المذهبين الثاني والثالث كان المذهب الأول أكثر قبولا لدى العلماء saboda wannan tattaunawar da aka yi a kan waɗannan mazhabobi na biyu da na uku sai zama wancan mazhabin wanda ake ɗaukan hijira a matsayin a katanga da ke bambance biyun sai zama wannan mazhabin ya fi farin jini ya fi karɓuwa ya fi dacewa da ƙa'idar ilimi malamai sun fi kula da shi hatta kana huwal ashharu kama zakarna zaka sai shahara shi yafi inganci kuma shi yafi shahara malam yace wa yandariju fi dimnil makki wal madini bina'an ala hadha al madhhab al ashhari al mu'tamadi anwa'un kathiratun min ad-darasat al muttasila bi dhuruf al muhita bi nuzul al qur'an a cikin dai shi wannan madhabin na farko ne kula da hijira din nan akwai kuma wasu subheadings akwai wasu ka'idoji da wasu babuka da wasu masail waɗanda suke shiga ƙarƙashinsa wanda ake dirasa ta dalla-dalla game da irin zarafin lokaci da wurin sauka alƙur'ani mai girma kasafariyu ana magana akan alƙur'an a safari bayan kasancewar shi makki sai a ce makki safari ko madini safari wato makki qabla hijira safari laysa habariyan kenan ko mun gane suna nan da yawa za ka samu waɗannan da dama a cikin hadisai da suke bayani akan sauka alƙur'ani ko asbabul nuzuli duk wanda yake karatu a cikin ilimi na ƙur'ani da tafsiri da hadisi da fiqh zai iya buga misali da yawa na waɗannan to mu gane dai al-aslu game da sauka alƙur'ani shine al-hadari na gida saboda zaman annabi sallallahu alaihi wasallam a gida ya fi yawa fiye da zaman shi a tafiya kamar yadda yake ga kowane mutum al'adi ko in dai mutum ba dan sama dallaci bane shi ko matukin jirgin sama ko wani wanda yake dan farauta da wuya ko kuma a yanzu a zamanance wata kila direbobi wanda suke sana'ar tuki zaka galibi mutane sun fi zama a gida tafiya ita take bujurowa amma al'aslu shine zaman gida haka ake daukan wato safari din awari sauran duka habari ne ke kaman a zaka daukan su irin ayan wattakhidhu min maqami ibrahima musalla ta sauka ne a hajjatul wada wannan kaga halin tafiya ke haka a irin aya ayan da muka fara dazu ayan taimama taimama tafiya ne kaman kaman kana minkum maridan aw ala safarin game da azumi ita ma ta sauka ne wannan a hudaybiya a halin tafiya haka ita ayatul tayammum ta sauka ne albaiba, albaiba a cikin wannan sahara ke. ga sunan da yawa da yawa da yawa da suka sauka wal habari da qur'ani dan zaman gida dan zaman gida ya zo a cikin hadisin sai muslim aya kad nara taqalluba wajhika fis sama cewa ta sauka ne a zaman gida har aka aka aka baiwa mutanen Uba labari ko yana cikin sai muslim haka kamar ka ɗauki surat sukutin da guda suratul munafiqun ta sauka ne a zaman gida suratul an'ami dukkaninta ta sauka ne a zaman gida a madina haka ƙisan tuban ka'abu da 'yan uwansa ita ma a zaman gida ne don an yi tafiyar an dawo daga tabuka za ka yi ta kallon wannan itibara ɗin za ka ga abubuwa da yawa da suka haka wallailiyu da ƙur'ani na dare wanda aka sauka da daddare kaman kaman suratul isra'i yaddare ce subhanahu allazi asra bi abdi kamar a wuta ma wata din kadara ta kalluba wajen yi fi sama ita ma da daddare ne da gari ya waye a subahi wani ya je ku ba ya ce unzira ala nabi sallallahu alaihi wasallam lailata qur'anu ko ina fata mun gane kaga ita ma yaddare ce wannan hari da wanda ya sauka da rana tsaka ido na ganin ido kamar bara'ar Aisha in ka ba hadisin din da muka cewa da rana annabi ya je gidansu da hantsi aka zauna aka yi wannan zaman mitin aka kai aka kawo sai ga Qur'ani ya sauka daga baya kaga din da muka karara cewa wannan nahari ne ya sauka ne ido na ganin ido haka nan wa ma humila min makkata ila al-madinati da abinda aka dauka daga makka aka kai madina wa ma humila min al-madinati ila makkata da abin da aka ɗauka daga madina aka kai makka wanda aka ɗauka daga makka aka kai madina shi ne da farko ko aka ɗauka daga makka aka kai madina daga cikin malamai sun ce akwai suratu yusuf ta sauka ne a makka amma aka ɗauke ta aka kai madina domin ta sauka ne gab da ƙarshen hijira abin nan zaman makka zaka an saukar da ita a makka amma sai da aka je madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya baje yayi karatu akan to ma humila min makka ilal madina za ka ga ita makiyya ce makiyatun nuzul amma madaniyatun ta'alif annabi ya koya wa sabai ta ne a madina ko mun gani wani ya daga cikin misalin ma humila min makkata ila al-madinati wa ma humila min al-madinati ila makka kamar ayar riba wadda ta soka cikin suratul baqara ya ladina amanu a a menene ita kullaha wadaru ma baqiya min riba wannan ayar kaga an aiki wani sahabi attab ibn usayd ya kai sai na bakar ita a makka yana amirul hajji shi kuma ya karanta wa mutane haka suratu bara'a aka aiki sai na bakar da ita shekara ta tara ya kai sai na ali aka karanta ta a filin makka bara'a tun layi ilal ladina da bara'atu lar rasul ladina min lahi eh, wa hatu da mushirki ne ko har ƙarshen ta har kusa da ƙarshe suna jin banda kaman ayoyi goma ko makamanta kaga sai da sayyidina ali ya fita ya tafi zai je ya zagonci aikin haji aka annabi wahayin ta a madina sai ce sai na bakar da shi da wasu ɗan rakiya su tashi su kai ta makka kaga ita madaniyatun nuzul amma makiyatu ta'ari ko iblak na fata mun gane to duk akwai wannan kaga duk wannan zai kara maka armashi wajen fahimta alkur'ani idan ka zo kana karanta shi ko kana karantar da shi ko kuma kana uwa uba kana tafsirin ka gane a ina kake ina ka fuskanta in baka san wannan ba ko za a samu samun wasu lunguna da za su dinga baka matsaloli da wasu kwane-kwane waɗanda za ka gaza fitar su kana yi kai haɗari a wajen Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa wa gairu zalika min ad-dirasat allati da wasu dai dirasat waɗanda ba waɗannan ba har ila yau daga cikin yace uke ma nazala bil madina wa hukmuhu makkiyun da abin da ya sauka a madina amma kuma hukuncin sa hukuncin makkan kaman suratul mumtahana suratul mumtahana da san sauka akan ainihin wato kisar hatibu dan abibalta wannan da ya ci amana din nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lazina amanu la zuwa aduwakum auliya kaga qur'anin madina ne amma irin yadda aka mu'amalanci hukuncin to irin hukunci a mashi hukunci ne irin hukuncin mutanen makka masu rauni kuma gani an mai hukunci hukunci mutanen makka masu rauni musad afina shi ne ma'anar hukuncin shi madina haka nan irin faɗin allah wa zina hajaru fillahi min ba'adi ma zulimu ta cikin sautin nahal ita ma 'yar madina ce amma kaga uzurin da aka ba su an ba su uzuri ne irin ga 'yan makka na aka ce ita ma sautin ra'adi gaba ɗayanta ta sauka ne a madina amma tana mu'amalantar mutane irin mu'amalar da aka yi musu a makka to haka nan sai ya ce haka kaman wa ma nazara bi makka hu madani da bane to ka a makka amma kuma hukunci shi hukunci yan madina wato magana akan hukunce hukunce da tsare-tsare da shari'a ba magana akan tsoratar da mutane game da lahira hana shirka ba kamar ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shuba wa qaba'ilan ta'aruf a makka ta sauka amma hukunci irin na madina domin bayani ne akan ka'idojin zamantakewa shi za dole fa malamai fa sun tsaya sun abin nan ba ta take maka wuri ba akan ayoyi shi za ba zai kai tafsirin alkur'ani kawai da karanta tsuran larabcinsa ba dole sai an bi malamai cikin littattafansu waɗanda suka rubuta da bayanan da suka yi a karanta in za ka yi tafsirin shafi biyu a rana na alkur'ani to kamata ya ce tun da garin Allah ya waye cikin littattafai kake wannan fara damun bayan ka bayan ka san abin ke kana cikin littattafai littattafan ulumul qur'an kutubut tafsir al-ma'sura kutubut tafsir ahkamul qur'an kutubut tafsir bir ra'yi kutubut tafsir al-mawdu'i kana ta ninkaya i'rabul qur'an bayani akan qira'at bayani akan asbabun nuzul kai nutso kana kana abin da, sai ka fito da nauyinka shi ne za ka yi karatun a ji kamar da gaske karatu amma ba kai wannan mazo ka zo ka cike wurin da labari da maganganu da raddoji da habaici da lissafin wanda suka ba da sadaka dole a cike da waɗannan kuma gane da kyau zama ba zai yiwu a yi tsantsan karatun ba ba zai yiwu ba tun da kawuna a majalisi na fira ko kawuna kana yawace watan ka kar haɗa ka da ka kayan sallah ko ka tafi wata harka mata wani ngo can ko kuma halama kai ka da kana yi ko kallon tv to shi zaka yi tafsirin alqur'ani mutane sun rena abin da zama alqur'ani ya kamata zama tafin da ko wannan tafi ba mutane su saboda yanzu kana magana ne ana cewa mutane ga abin da Allah yake nufi da kaza da ya faɗa sai ya zama wannan magana da kake yi baka da ilimi a ta kaga akwai ganganci a kai ina jin koda shugaban kasa ne ya faɗi magana kace zaka zo ka mutane ta ya zama baka san kanta ba za ka iya aukawa da mutane cikin fitina ba ya ba tunda magana ce mai girma mai nauyi mai ɗauke da hukunce-hukunce hatta shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya aiko masa sai da Allah ya ce to za mu aiko maka da alƙur'anin kuma mu aiko maka da bayani. za mu karanta maka alƙur'anin sun inna alaina bayana Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi shi ma ba ban shi fassara gaba gadi sai da Allah ya sa mala'ika ya mai bayani to kaga nan abin da ake nufi wannan hukunci kaza ne inda bai gane bai tambaya jama'a ina kuma ga wani jama'a wani kolo can daban amma saboda yadda abin ya zama wato arha kwarai da gaske daga kowane ma kowane wanda yake jin yana da jur'a kawai sai ya auka shi wala ya ku ba Allah ta mana tsari da ganganci musamman al'amarin addini malam ya ci gaba da cewa wa tawfiri zalika wa ghayr zalika min dirasatin tadullu ala al-itina al-ajib alladhi bihi hadha al-Qur'an da wasu bayanai masu ban mamaki da zaka dinga ji wanda suke nuna cewa lalle alqur'anin nan malamai sun bashi muhimmanci wa taufiri wa sa'iri dirasatihi min jami'il jihati sun kawo hanyoyin karanta shi da fahimtar shi ta fuskoki da dama wa bina'an ala hadha ad al kana adadin suwaril madaniyyati tis'an wa sura karkashin wannan ka'ida sai aka tarar cewa surorin madina guda ashirin da tara ne wasa'ir suwari ba da zalika makiya sauran surorin kuma idan kai minus 29 a cikin ainihin 114 to dukansu yan makka ne wa qad fi suratil madaniya ma huwa makki ana iya samun sura ta makka ta madina kaji akwai wasu ayoyi a cikin ta yan madina ne kama ƙar yujadu fi suratil makkiyya ma huwa madani ko kuma sura ƴan makka wata aya ɗaya ko biyu ita kuma ƴar madina ne wa nadhuru fi zalika li na isura. to in aka samu wasu ayoyin ƴan makka wasu ƴan madina a sura ɗaya to wani suna za a bata to za a kalli matla'i sura farkon sura ko mun gane farkon sura shi za a ba shi ne ya galaba idza nazala bi makka uddat makkiya idan farkon na makka ne ko da a cikin ta akwai ayan madina to sunanta yan makka wa inna zalabil madina uddat madaniyatan idan ko farkonta ya sauka ne a madina sai a kira ta da suna yar madina Allah ya samu dace kuma mun ji wannan sai mu koma littafin maqasid shari'a na Dr. Ahmad Ar-Raisuni Allah ya saka mishi alkhairi wanda ya zo kusa da ƙarshe kwarai da gaske daga inda yake cewa wa min suwaril hizbi الحاج للنسل إقامة العلاقات الزوجية على أسس مدينة وتفاصيل محكمة ونظام كامل للحقوق والواجبات فيما بين الزوجين كما بين الآباء والأبناء ومنها أيضا تحريم أسباب الزنا ومقدماته وذلك أن اختلال هذه الأحكام وتخلف العمل بها لا يفضي مباشرة إلى تعديل النسل أو هلاكه ولكنه يؤدي إلى إلحاق ضرر وسلم بحفظ النسل وحفظ الكيان الذي نشأ فيه ألا وهو الأسرة yace daga cikin ana magana akan a kiyaye waɗannan hukukin da alhibzu alhaji da alhibzu a lil masalih sai ce daga cikin hanyoyin kiyaye annasil wato dan adam kiyaye ci gaba da samuwar zurriya kiyaye zuriyar ɗan adam iƙamatu al-alaqati samar da dangantaka ta auratayya ala usufin matinatin a bisa wasu ƙa'idoji masu ƙarfi wa tafasila muhkama da wasu bayanai na dalla-dalla masu matuƙar ban sha'awa musulunci ya tsara tsare-tsare da bayanai na dalla-dalla don tabbatar da alaƙar da za ta samar da ɗa da zama alaƙa ce karɓaffiya a shar'ance a al'adance a mutunci tare da cewa a dama ɗan adam yana da al'ada aure amma da musulunci ya zo sai wani al'adar gata ta yi da wuya ka samu wani abu a cikin abubuwan da suke misali ne na ɗan adam waɗanda ba misali ne na addini ba wato cikin mu'amala da ya ka samu kamar guda uku nan wanda musulunci ya shige su ya dirmiya na farko aure na biyu ciniki da kasuwanci na uku ya yaƙe sai da musulunci ya tabannin su baki ɗaya canza musu tafa gaba ɗaya saboda alaƙar su da ɗaya daga cikin manufar kawo ɗan adam duniya shine ta'amirul ard ɗan adam shi kanshi shine resources na duniyar tukunna kafin kuɗi kafin mulki kaga kasuwanci ke kawo kuɗi yaƙi ke kawo mulki waɗannan suna bayan abin da ke kawo samo shi kanshi ɗan adam da aka musulunci ya kula sosai da alaka ta aure bai bar mutane su ci gaba da yadda suka ma ba da aka yi ƙara cewa mace ba ta aurar da kanta ba sai dai waliyinta ba za a ba za a nemi aure akan aure ba idan an yi aure a yi haƙuri a zauna lafiya kada a yi saki in ya zama dole a bi ka'ida kaza bi ka'ida kaza bi ka'ida kaza in ma har an yi to ya sake ba da dama a yi kome a zauna aure idan a samu damar yin kome ne duk waɗannan ya ba da wato wasu ƙa'idoji ne da za su sa auren ya ci gaba da yasa saboda zuriya da za a haifa ta taso cikin gata da kulawa domin ga an ba mutane kawai su dinga yin aure yayin da suka ga dama ko da suka ga dama su yi su saka ko su ta haihuwa a wajen aure kamar dabbobi ko kamar kafirai to da za a haifar da al'umma ce mara kan gudu ‘ya'ya ba su samu gata ba za su samu kulawa ba daga ƙarke su zama newgan su zama fitina ga al'umma kamar da ake gani a aikace a cikin al'ummomin da suke sakaci da waɗannan ƙa'idoji duk al'umma take sakaci da ƙa'idojin da musulunci ya koyar game da auratayya to za ta ga ba daidai ba a cikin al'ummata da tarbiyyarta da makomata. babu shakka akan wannan abu ne a zahiri da kowa ke iya ganin su shine ce musulunci ya saka ƙa'idoji wani nizamin kamilin da tsari cikakke lil hukuki wal wajibat na haƙoƙi right wal wajibat da responsibilities fi ma bainar zautaini tsakanin marauta guda biyu kowa na da sa yana da kuma haƙƙin ɗayan a kansa ka kaza kai ma amma kaza aka ce namiji ya tashi ya kawo a qawwamu da alal nisa'i ma fasalau ibadahum ala wa bima anfaqu min amwalihim nafaqa da qawwama aka ce ya ciyar ya shayar ya ba da wurin zama ya yi kaza ya yi kaza ita kuma ta aka ce biyayya ta kula da gida ta kula da 'ya'ya ta yi haƙuri ta yi kaza sannan aka yi atacin lada mai girma ga waɗannan ayyuka ci da iyalai ya fi ci da wasu lada haka yi ma miji aiki ya fi yau gwamnati aiki a gumbasu ya fi lada a gurin Allah ya fi ta karantar a jami'a ko a islamiyya ya fi ce wa'azi ko ta tafsiri ya fice biyayya iyaye biyayyan miji tana gaba da biyayya iyaye an tambayi an tambayi Usaimin cewa miji ne matar shi ubanta bai da lafiya ta ce ta je ta gaishe shi irin mazaje marasa kirkin da sai ce ba za ki ci ba yau so nake kawai ki zauna a gida mai kira Usaimin ya ce ta zauna ta yi mijinta biyayya ya fita ce bari sai ta gaida babanta da ya fi amma wannan katin zai mana wahala fahimta yanzu ko ko da a ce kai ne wan wannan matar za ku yi zuwa gidan miji ba ku zaki uban shi ce ba yi da mutunci baban nan ba shi ba ka ƴan nan ba ashe kai mara kirki ne ko a cire shi a cikin lissafin sirkan gidan wanda ake ganin girman su balantana ba ce idan ya zo da ciwon azali ce na haka ya hana ta zuwa ta gaida babanta haba bai mutu amma ga saboda bai da kunya yanzu ya zo ya ce kaza amma shari'a ce da bawashi ke cewa na hankali almuhimmu wannan da yayin miji da mata suke gani yanzu ba abin yi bane shine hanya aljannar su wata mata ta dogon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ibn Majah ya rawaito annabi bayan ta ga abin da take sai ce mata azatu ba'alin anti ice ko kina da miji tace eh ice kaifa anti minu ya kuke da shi tace ina mishi biyayya iyayi na sai in ya ta da rashin kirki shi ma bana yi wala alu sai annabi ce to kula fa innahu jannatuki wa naruki to wallahi ki ba hankali aljanna ki da wutaki wannan duka a tacin wannan saboda idan mace tana ta biyayya ga mijinta sai ta kula mashi da ƴaƴan da dukiyar da komai a zauna lafiya ƴaƴan nan suka samu tarbiyya to su ne waɗanda za su ci gaba da nishaɗin rayuwa idan kuma marasa tarbiyya ne babu yadda za su ci gaba da nishaɗin rayuwa kana ganin ɗa da ya taso daga broken home ko aka haife shi ta gaban fatiha zai samu kulawa daga iyaye da dangi da 'yan uwa da kakanni da sauran al'umma har ya zama mutumin kirki ba zai samu ba in ma ya zama mutumin kirki sai dai in ya tsinta bisa kawai an gamu coincidence kaga dai ba za ka yi shahada alkurani ba za ka yi shi makarantar boko ba ba za ka yi mai sana'a ba ba za a ce mishi yi bari ba sai abin da ya gara ma zai kaga babu yadda za a zama mutum mai kima mai daraja mai amfani a cikin al'umma to wannan abin musulunci ya kalla kama bainal aba'i wal abna haka nan kuma yasa haƙoƙi tsakanin iyayen da 'ya'ya. ƴaƴa su biyayya iyaye su tausayi idan an juye 'ya'ya su kula da iyaye idan sun girma idan suna ƙanana iyaye su kula da su dole waɗannan duka ƙa'idojin da musulunci ya saka wa mahama wa minha aidan tarimu asbabi zina wa mukaddimati domin kiyaye zuriya din har ila yau sai aka haramta zina aka haramta duk abin da zai bada da shimfiɗa zuwa ga zina irin su halwa irin su dogon kallo da kallo fiye da ɗaya talazun bi kalamil ganin tsiraici da sauransu duk aka hana waɗannan abubuwa domin a hana wato eh, mukaddimatu zina da cakuɗe ɗaya da aka hana su wa zalika an na hadhihi al-ahkam domin kuwa waɗannan hukunce- ukunce na aure da tsare-tsare idan suka lalace wata khallafal amalu biha aka ja da baya aka daina aiki da su mu ba mubashara ila ta'tilin nasu au halaki gaskiya ne rashin aiki da wannan ka'idojin da rashin kulawa da su ba zai hana samar da zuriya kai tsaye ba lakin lakinnahu addi ila ilhaƙi dararin wa salamin bi hifzin nasl amma zai haifar da wasu matsaloli ne daga baya ga zuriya zai haifar da salam wato wata a wani rashin tataccen zuriya zai haifar da datti ga kiyaye zuriya din wa hifzil kiyani na sha'ati zai kuma haifar da matsala ga al'umma da ƴaƴan ki tasowa a ciki alawa huwa al-usra tun daga kan family ma'ana ko da an ƙi yin aure yadda ya kamata ana ta zina ta zina ce ana duk abin da aka rama za a ci gaba da yawaita za a ci gaba da haihuwa kamar da wasu kasashe suke a haka din inda ku kasashen da suna da dokoki da ba su hana alakar miji da mace wajen aure ba kamar kasar mexico na taba karantawa cewa a dokar kasar mexico idan dai adults guda biyu suka yi da junansu suka yi alaka to in aka samu ciki to a lokacin ne kawai za a iya cewa dole su aure kuma ko ba su aure ba a hukumance za a kalle su a matsayin miji da mata a matsayin family kuma wannan ɗan ɗansu ne ba sai an kula da cewa sun yi aure ko ba su aure ba tare da cewa fa ƙasar mexico na daga cikin ƙasashe da har yanzu suke da istikama akan kiristanci akan kula da addinin kiristanci kasan duka latin america mexico brazil da irin su peru sao falo da ita giko din venezuela suna kiristanci sosai yadda kaga ana kishin addini ana fi kishin kiristanci kuma kiristanci bai yadda da na bayi to amma da haka sun yarda da wannan haka yanzu misali a kasashen irin ingila wanda mutane ma sun kusa su daina yin aure ga baki daya aure a gun baturen ingila ya kusa zama wata tsoho al'ada wanda ba abin da ya saurar gare ta in ban da suna da labarin cewa ai da ana yin aure su kuma saboda bala'in da ke cikin mutuwa aure su kuma mutuwa aure tana da wahala a wurinsu akwai asara sosai cikin saki to da aka maimakon su aure sai kawai su zauna tare zaman dajiro wanda dinan da aka tashi raguwa kawai raguwa kawai za a yi babu wani a consequence amma in ka sake aka daura aure aka je aka yi wannan civil marriage din na kotu da ake aka sa hannu to ka shiga matsala za a iya raguwa a kwace komai naka a baiwa matar a baka haka zikau fitik to suna jin tsoron wannan asara duk da haka irin kasashensu suna ci gaba da haifan yaya suna ci gaba da haifa hakan gaje a nan najeriya wasu yankuna inda ake da wasu al'adu na wasu ƙabilu waɗanda ba musulmi ba ko waɗanda sun musulunta ba su saki al'adunsu na da ba ka je benue ko taraba kaga ga ababen mamaki da za ka gani ana yaban ya'ya haka barkatai babu tsari kaga ba su fasa yin yawa ba amma abin da zai biyo baya na lalacewa da rashin sanin mutuncin juna shi ake tsoro yanzu ya mutane da suka yi wannan abin nan zanga-zanga na nsas mafi yawan su irin waɗannan 'ya'yan ne marasa asali ‘ya'yan da aka haifa iyayensu ba su shirya mahaifarsu ba ba su zauna zaman aure don a haifa a yi rezin famili ba ciki ya shiga aka haife su galibi iyayen maza suka gudu suka basu iyayen mata su ma bayan sun yi abin da za su iya su masu suka gudu suka basu da aka kawai a tiki suke kawai su da 'yan najeriya in gari ya waye su nemi abin da za su yi in dare su nemi ƙarƙashin gara su kwana su ne ga sun cika birane yanzu ma sun fara yawa a nan arewa ɗin sun fara yawa su ko da ƴaƴa ne na aure aure na sunna amma babu waccan kulawar da su yanzu birni kamar Kano jama'a birnin musulmi zalla yana nema ya gagari mutane yawo da zarar isha ta yi yara ne ƙanana akan manyan tituna titi irin haɗe jarot titi irin titin uk abin nan rijiyar zaki da makamantar titi wanda yake always busy yara kanana suna yawo da wukake suna kwace mutane wayoyi suna kwace mata daga a kano yanzu ake wannan ba dama ka fito da waya mai kyau za su danna maka wuka kwanaki hakisa suke idan kaki za su ji maka da zai iya kisa kuma 'ya'ya ne a cikin unguwanni amma saboda an haife su an sake su kawai sun je wasu suna wanke gilas ɗin mota wasu suna yin bara da iyayensu da kuma jama'a wasu suna zama a kofar gidajen sai da abinci suna jiran ragowa na kalli wani bidiyo da aka jira da wani yaro irin masu wannan wanke gilashi wala ni kana tin da filin gil so da ba na bari yaro ya wanke mai wannan gilashi e bbc da zakula zakula suka tambayi yaron nan wai nawa ake kuke samu idan kun zo kuna wannan wanke mota yaro karami kamar bai fusa yadda nan ba shekara takwas tara bakwai goma sai su zo in kuna cikin gosulo kowa ya taɓa ganin na ya zo da omo a cikin roba tsohon wata ji maza su fesa su fesa su kankare ma da singila shi suna jira kaɗan san musu wani abu duk gara baka ba su goma duk gara baka ba su ashirin da aka bayar nan tambaya sai ce wani ya baka hamsin wani ashirin wani goma ya ce wani ma ya fito ya dalla ma mari ya ce wani ya zagi uwarka wala ce na jigilji saboda dukkanin mu direbobi muna ma muna ma yara wannan abu wataƙila ka riga ka wanke mota ka a gida ko a kawo shi ko kuma baka son ya bata maka gilashi ko kuma baka iya ka bashi ko bandala yana zuwa zaka ce kar ka taba min gilashi ko ya wanke din ka tafi ka yi tsaki ka kibiyan shi duk muna yin wannan aka ce to me yasa kake yin wannan sana'a yace saboda ina kai ma babata ne gida a samu ai mana abinci uban baya ne ko ya gudu ya bushi duk wannan su suka ba 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama dama su faɗa mana da abin da suka rawa. saboda da gaske ba mu practice abin da addini ya ce ba mu hausawa musamman yan arewa saka wanda ya zo yana so irin wani maganganun ya samu dandamali mai kyau da zai faɗe su ya magana ya yaƙi aure ya yaƙi haihuwa da yawa ya yaƙi ƙara aure ya yaƙi kaza abubuwan da suka tabbata addini mun ɓata su ga baki ɗaya to waɗannan yaran dole daga baya su zama matsala a cikin al'umma domin yanzu wannan yaran abin da ke ginuwa a cikin ƙwarar shi shine tsana ga waɗannan masu wucewa da motocin ƙiyayya da gaba cewa su mutane ne marasa kirki kuma shi ma ya samu dama rashin kirki zai musu kamar da almajiri da ke bara kullum a gida ya yi bara ya yi bara ya tabbatar gidan da an yi abinci ta yi ma yana jiyo ƙanshi ko yana ganin hayaƙi ko yana ganin yaran gidan suna fitar dala suna zubar da rabi suna cin rabi amma ko dai a ce mushi ka yi haƙuri in an mushi kirki kenan wa masaila falatan harki nawa aka mushi ko ko kuma a bar shi har ya gama barin energy shi ya kare dan kan kan shi ya tafi ko kuma a mushi wata magana ta batanci yaran nan sauyin shi ne a shekaru amma iyayen shi ne suka wulakanta shi ko masu rikon shi ne suka ci amanar shi hala maraya ne suka tura shi bariki to don haka shekara da shekaru kullum yana ganin wannan rashin imanin da bacin ran a kofar gidaje da gidajen abinci da bankuna da kasuwanni da tashoshin mota kullum me ake gina mishi kiyayya da gaba da jumhurin mutanen nan zaka randa duk ya samu wata dama to sai ya rama wannan abubuwan wallahi ku jama'a wannan shine waƙin abin da muke rayuwa ciki da ka ga duk mutumin da ya kuɗi haka ce maka da almajiri za ka imani kuma ya da yancin rashin imani yana ba su uzuri wallahi yana da yanci saboda za ka ji labarai marasa daɗi a bakinsu wani yana aiki a wani gida suna mishi rashin imani mata gida ta da ke shi yaran gida su wulakanta shi don kawai shi almajiri to da kamata yi da gaske a hana bara wannan dole ne haƙƙi ne akan shugabanni su hana yaran na almajirai in za su yi makaranta kowa ya a garinsu malamin a bashi albashi a yi musu hostel 'yan najeriya ne zuwa yi amfanin su al'umma bai gaza amfanin yan barewa kwaleji da aka musu wancan, aka musu katanga aka sa musu mai gadi da yan alhuda-huda da yan fgc na mgd na ba ai bai gaza ba amma ba ya ba amma ga saboda ba a ɗauki wato ɗan adam a matsayin wani abin a zo a gani a kasan nan Sani ke su bayan boko cikin wahala suke ga sanan yan bare wannan ga sanan suna yawo suna neman ruwa kamar mutanen ƙauye kuma kaji an ce shugaban kasa wane gwamna wane chief of kaza wane duk sun yi karatu a barewa kwalejin nan gatan nan kusa da mu amma yanzu nan da muke magana ka iya shiga nan cikin tukutukur ka gansu da gokatai kamar ƴaƴan kabilu suna yawo suna neman ruwa wanda za su za su za su je wasan su amfani da shi ko su din ma cikin wahala in ka je wasan da ma inda ka san wani wani kufai in banda yana yanzu da aka samu aka gyara musu amma da akwai inda ko wunduna babu haka gashi nan bene ba wundo kai imajinin iskar da ke cikin bene ko ba wundo so almuhimmu ne, wajibi ne jama'a kowa ya tashi ya kula da iyalan shi mai wa kanmu wannan gatar in dai ka haifi yaya to ka sani daga ran da ka haife su har da ka mutu mas'uliya ce akan Allah ne ya daura maka kai iyayen da za zaka ga cewa sun samu abinci sun samu tarbiyya sun samu wurin kwanciya mai lafiya gwargwadon hali sun samu ilimin addini boko sana'a sun san mutuncin manya sun san aƙida mai kyau duk abin da ya kamata ka musu wanda ka faɗi ka mutu wani ya faɗi a kanka kuma daga nan kuma bayan Allah ne Allah ya da zai da su in ka yi abin da ya kamata Allah ba zai bari su wulakanta ba amma yadda muke ɗin nan mahaife su mahaife su mahaife su kai mu bar su ta watan gaririya yadda galibi al'umma mu suke wallahi zama wannan ya saba wa addini kuma ya ishi mutum zunubi game da annabi yake cewa ya wulaƙanta waɗanda ke karkashin shi iyakan zunubi kenan ma'ana zai ike ka wuta kenan baka sani ba Allah shi kyauta wai za ka hibzul aqli ala al mustawar ad ya yatamassalu fi tare mai muskirati wal ah, wal alaiha yayin da ya zama kuma kiyaye hankali a matsayin shi na abin da yake dole shugabanni su kiyaye gwamnati ta kiyaye wanda kuma a cikin kiyaye hankali akwai haramta shan abubuwa masu maye da kuma yin hukunci ga wanda ya sha kama ya ta masarufi tarimil muskaratil ma'anawiya haka nan kuma hana wato abin da yake ba sha ake yi ba zai iya juyar da hankali ne Allah to tu'abtilul akala kamar shubuhohi da bid'o'i da maganganu marasa kyau da fina-finai marasa kyau da sihiri da bokanci da rufa ido duk wannan an sai saboda suna jirkita hankali wa tulgil akala, wa tulgi dawrahu wanda za su sa a yi watsi da hankali da aikinsa ka sihir kamar bokanci a rufa ido wal kuhana da bokanci wal azlam da kuma wato wannan kwado da ake yi na na neman wato sa'a fa inna hibbahu ala al mustawa al haji yatamassalu fi tazwidihi bil ilm bayan an hana shan ababen da ke sa maye ƙari a kan wannan shine sai a yi mai hankali guziri da ilimi a koyar da ilimi shine zai zama wato taki wanda yake raya hankali ko da mutum bai sha komai ba bai gamu da bokaye ba bai gamu da yan bori ba haka ba shi da jahilci har yanzu ba a ba a yi developing hankalinsa yana nan a ummi yana nan kuma a matsayin wata matattara wadda ke da sauƙin alalata tunaninsa za ka sai a shayar da shi da ilimi wa saƙalahu bin nazari wa tafakkur sannan a cika shi da annazar tunani wa tafakkur da yin tunani game da halittun Allah wa ikhraju min al-jahl wal ghafla da shi daga jahilci abda da shi daga wuta ka za zaka ga ƙasashen nan na turawa da muke magana a su jama'a ko da suka yi sakaci suka bari ana shaye-shaye abu su sakaci suka ba hankali ba su tarmiyarsa ba da ka sai ka ga suna ci gaba da bunƙasa a irin tunaninsu yanzu babu yadda za a haifi ɗa a amerika ce bai makaranta ba zai yi ba ko a ingila ko ɗan waye dole ya makaranta wannan doka ta cewa ilimi dole ne ga kowa su suna aiwatar da ita kamar da a nan ƙasan ma haka ne yara suna kaiwa shekara bakwai mai anguwa zai ta tattara su ki ɗaya ya kai su firamare iyayensu sun yadda ba su yadda ba haka za a yi dagaci ko wane ne shugaban kauye na fulani mai yake cin shi ne dagaci ko jauro ko ma mai sunan shi wanda da shi ne in charge of al'umma shi wajibi ne akan shi in bai haka ba sarki ne sa zo a kama shi shi kuma sarki yana jin tsoron gwamna gwamna ne sa a kama shi ko da ake cin shi gwamnan turawa din da haka yake da haka babu yaron da bai makaranta ba a wancan lokacin wanda duk ba a so yi sai dai a ɓoye shi ko a yi ta sauke a sun ana ana rufe musu ido ana rufe musu ido kasa ganshi amma dole ne to haka ya kamata yanzu mu ɗauka dole ne ƴaƴa su yi ilimi ilimin farko kuma da yake dole dole shine na addini qur'ani a sa musu shi a haddatar da su san ma'anarsa hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tauhidi fiqh in suka yi wannan sun samu asasi mafi girma daga nan kuma sauran ilmomi da ake bukatar su a rayuwa na sana'o'i na ilmomin kimiyya da fasaha na ilmomin sana'o'i da nazarce-nazarce a cikin duniyar ɗan adam da zamantakewa da sauransu malam yake cewa wa hadhihi kulluha ashkalun min al mansusun alaiha fil qur'ani was sunna duk waɗannan bayanan akwai maganganu dalla dalla da suka fare su a cikin alqur'ani was sunna wa amma al-hibzul haji lil mali to kuma hibz na na buƙatuwa wato wanda bayan na larura da dukiya kai ta matsalu fi mashru'ati tawassu kasbi wal mulk yana faruwa ne a cikin shari'a ta bada dama na ka fada da arzikin ka kai investing fil kasbi wajen nema wal mulki da mallakan properties shari'a ta bada dama ka mallaki properties ka mallaki dukiyoyi ka fada da kasuwancinka ka ka kashi kai branding dinsa kai fake da sai da zama presentable shara ta bada ma ga wannan kuma ta bada ma ka tara jari domin akwai sabai wanda suke da jari suke da dukiya irin su Abraman dan au ire-iren su Ibn mas'udin daga baya shi ma yayi arziki Abu Huraira shi ma ya tara dukiya da sauransu zaka babu laifi mutum ya shiga kasuwanci gadangada noma da kiwo yana mai kiyaye dokokin shari'a na mutuntawa da sassautawa da fidda zakka da taimakon gajiyayyu da marasa ƙarfi da dangi da ƴan uwa wannan daidai ne haka ina fata mun gane wannan wai ta masalu aidan fi rukhasil mu'amalatil maliya da kuma irin sassauci da aka yi na wasu wato transactions na kuɗi da ake allati bihu ma qad yakunu muharrama fil asl wanda suna iya halasta wani abu wanda da can haramun ne ka ibahati bai ibadil ashiya'i duna ru'yatiha kaman halastin sai da wasu abubuwa ba tare da ka su asali haramun ne ka siya ko ka siyar da abin da baka gani ba amma bule bi a yi akan dan abu kankani ko irin wanda ka saba sayi ko mun gane amma misali yanzu a ce ka sai motar siga tirela ta baro Legas bata iso Kaduna ba ka siya kaga kudin suna da yawa to wannan haramu saboda idan ka samu matsala abrar din suna da yawa za su iya karya arzikinka amma dan kawai ka ce ma malalamin da Allah ta zo mun da kwalban manja daya dama ka saba sai manja gunshi ka zo da wannan manjan da zaka ba gan shi wa. amma ko da an samu asara ya turo ni yaro an buge shi a mashin manjan ya fashe nawa ne manja 400 ko da kenan <laughs> ran na je sai manja na kasa sai yayi wani tuli ta haka ka ce wajen dubu ce Subhanallah. ni ba sa ka kudin shi ke ba ce ba sai ya bai to kaga wannan da sauki zai iya canza maka wani shi ya dauki asara kai ma za ka iya haƙura ba wani matsala ba ne ko to irin wannan ko ka ce da Allah wani in za ka zo da kasuwa ka zo mun da tiyar dabino in ka zo baka kuɗin dama mai dabino da shi ko ka malali da Allah malali ka hada mun ba a jumana ga kuɗin ka ga wannan ai baka gan shi ba ko mai sai da littafi mai sai da atamfa da sauransu ta ce kawai da Allah ka zo mun da atamfa ta dubu kaza ka san kwalitin irinta ko mai suna iri kaza ko baka gani ba wannan ya halarta dan a samu sassauci waɗannan duk sun halarta taisiran wa raf'an lil haraj dan sauƙaƙawa da ɗauke kunci kayayyakin wani ya tafi kasuwar ƙauye sai yake ce maka kace da Allah an ka ga rago mai sauki ka sayo mu ragon layya kaga yanzu zai siyo maka ragon ba tare da ka ga ragon ba ta yi ba zai damu da cewa bari sai ya maka bidiyon ragon ka gani da koda ka ga bidiyo ba zai daidai da ka gan shi da ido ba akwai yiwuwar idan ya zo ka ga bai maka ba to amma da sassauci akan wannan ala khilafil asli ladhi huwa adamu jawazi Bai, ma la yu'rafu wa la yufhasu tajannuban lil jahalati wal gharar a bisa sabanin asalin abin da aka sani na haramcin sayan abin da baka gani ba saboda ana so ka ganshi ka bincika shi ka tabbata yayi maka ka tabbatar babu jahilci a cikin To amma misali yanzu gida ne zaka siya ko fegi ko mota ko wani abu wanda yake babba to wannan an hana a nan wajen saboda a nan ana buƙatan ka gani ka san abin da za ka siya ka yi bayan ganin ka ma kana buƙatan ganin wani expert wanda zai baka advice professional ko ala mota sai ka zo da bakanike ya hau ya duba inji ya duba kaza ya duba kaza ala gida sai ka zo da wani masanin filaye da gidaje da masanin a harkokin saye da saye da gidaje ya duba maka kai kadai ba za ka iya baka da ilimi ko basira da za ka gane wannan farashin Ya yi dai da wannan property din ko bai ba kaga irin wannan baka ce kawai ka buga wani waya ka ce da Allah eh, kana da matiri ne eh to ku zuwa min gida na miliyan 30 kawai ka sai mu in ka an siya ka ga mun gudun turu kudi ba sai ka gani ba ba komai ba sai na gani mutu wannan ya haramta lalle ka gani da saboda wannan babban ciniki ina fata mun gane wannan malam ya ci gaba da cewa wa min aujihi alhibzi alhaji lil mali aidan tarimul israfi wat tabdhir daga cikin abubuwan da aka yi na kiyaye dukiya aka haramta at-tabzir al-mubazzaranci wal israf da ciyarwa fiye da kima barna da wasa da dukiya da sharholiya da shargalle al-israf shine ayi abin da ya wuce kima A tabzir ayi abin da kwata-kwata ba a bukata magana ba mutum aka ce israfi ana bukata amma an yi ya wuce kima aka ce tabzir abinda halama baka da bukatar shi shi za ka hana ka gina gidaje wanda ɗakuna sun yawa ɗakuna babu kowa sai dai aljanu musulunci ya hana wannan ka yi sutura wanda tafi karfin bukatar ka sawa'un a cikin sutura kwaya ɗaya ne ya ja ƙasa ko suturu da yawa a ce tamanin ne da kai kuma baka bukatar tamanin takwas ko kake bukatar misali ya danganta ga bukatar ka ne wani ala yana bukatar tamanin din kaga ta bukatar ka da ta sauran mutane ko kuma a yi abinci ya wuce wanda ake bukata ko ka ci wanda ya wuce bukata ka da an haramta wannan domin duka wulakanta dukiya ne kuma yana daga cikin tambayi mafiya muhimmanci da za a maka a lahira wa an min aina kasaba wa fi ma anfaqa kai hatta harka addini ba a yadda in za ku fita ku yi israfi yes za ka ce annabi ya ce ni ba a umarce ni na yi masallaci na mushi kwalliya ba saboda israfi ka gari addini ne in ka gina Allah masallaci Allah zai gina maka gida aljanna amma ba a yadda a gina masallaci a yi shi da kwalliya fiye da bukata ba ko a yi mumbari fiye da bukata ko a yi duk abin da za a yi kar a yi fiye da bukata ya zama akwai alƙasdu akwai daidaituwa domin in kai israfi ka barnatar da dukiya kuma kayan Allah ne sannan israfi na daga cikin abin da yake haifarwa yana haifar da alfahari da raina mutane yana daga cikin abin da yake walladantuwa daga israfi idan hularka ta fita kowa tsada da baka dinga jin makafi kowa ne shi za ka hana sau shuhura idan gidanka ya fula kowa kewa unguwan nan za ka dinga jin cewa ka ko mai unguwa wallahi bai isa ba bai isa ya aika a kira ka ba sai dai ga gida wallahi sai ka ko da shi jikan sarki ne kuwa ba haka bane to da kana ganin gidanka ya fula kowa kyau kullun kana ganin ɗan mata da samari suna tsaya suna ɗaukar hoto a wajen fulawan ba wanda kasa waje ake siyo ta fulawa kawai da ake sakawa sai an je eh, India ko Dubai ko Egypt za a je a siyota organic ce za a zo a kauta a cikin wasu mazubai na musamman a zuwa a aji su wannan israfi ne jama'a ka da bukatar shi Allah shi kyauta yana ganin bari mu ba wannan nan sai mu tashi nan da ke cewa min aujihi ah, abin alhibzul mali din ko sai mu koma littafin abin ga usul fiqh ala manhaji ahli al-hadith na wannan malami mutumin Pakistan Zakariya ibn Gulam yace al-qaidatu sadisa qaida ta shida daga cikin qaidojin usulu na ahlus sunna wal jamaa na ahlul hadith shine ijma'u sahabati mumkinun wuquhu mumkinun wuquhu wa amma ijma'u man ba'dahum fa muta'azzarun ghaliban samun ijma'i a zamanin sahabbai abu ne mai yiwuwa kuma ya ya auku din amma bayan zamanin sahabbai ijma'i na da wahalar samuwa mun dai ji mai ijima'i a baya haduwar maganganun malamai akan abu daya qala shaykhul islam fi majmu'il fatawa ibn taymiyyah yake cewa al-ijma'u muttafaqun alayhi bayna 'ammatil muslimina min al-fuqaha was-sufiyyah wa ahli al-hadith wal kalam yace ijma'i an yi ittifaki akan an shi a matsayin hujja a matsayin dalili malaman fiqhu sun yarda da haka sufaye yan dariku sun yarda da haka malaman hadisi sun yarda yan ilmul kalam su ma duka sun yarda wa ghairuhum da wasu su ma malaman tafsiri malaman qur'ani malaman tarihi malaman nahwu malaman kowane fanni a musulunci sun yarda da hujjatul ijma wa ankarahu ba'du ahalil bid'ah til jumla adun kullu kwaye da shi wasu yan bid'a suka yi inkari من المعتزلة من معتزلة والشيعة والشيعة لكن المعلوم منه هو ما كان عليه الصحابة أما وندا أكي كربا كي تأي أكي أيكي دشي تكين واتو أبنن إجماعي شيني إجماع إن الصحابة سكي كما إجماع إن سو أكن سنة أو بكر أما دين حليفة نمان الله صلى الله عليه وسلم ijma'in su akan tattara alqur'ani ijma'in su akan yarda da hukunce hukuncen da waɗannan sahabbai suka yi a matsayin sunnonin sahabban hukunce hukunce da sai na bakari na yaƙin alin ridda umar game da dawo da tarawi game da kafa dawawin ofisoshi game da jihadin da ya yi da raba ƙasashe da ya da wasu yake rabawa da sauransu suna nan da yawa ɗaruruwa ne kuma kitabul ijma ne ibn mungir da dama to irin waɗannan ijma'o'i abin karɓa ne wa amma ba da zalika fata azzara ilmu bihi galiba to bayan zamanin sahabbai bayan fantsamuwar musulunci a kasashe da rabuwar malamai zuwa garuruwa daban-daban sai zama samun ijma'i ya zama kana da ilimi akan ijma'i kaza wannan abu ne mai wahala a mafi lokutan lokuta ji mun jimiya wani hadha ikhtalafa ahlul ilimi fi ma yuzkar min al-ijma'at da haditha ba'da da sahaba da haka malamai suke da sabani akan ijma'o'i da ake ambata wanda suka faru daga baya bayan karewar zamanin sahabbai wa khulifa fi masail minhu akai sabani akan wasu mas'aloli ka ijma'i tabi'ina ala ahadi qawlai sahaba kaman tabi'ai su hadu akan goyen bayan wata magana daya da wani sahabi ya faɗa wanda wasu sahabbai suna da wata magana wasu muna da wata kaman misali akan shin idan mutum ya ci abin da wuta ta taba sai sake Allah ko ba zai sake ba sai a ce sahabbai sun rabu gida biyu wasu sun ce eh wasu sun ce a sai a zo tabi'ai su goyi baya ga baki ɗayan su zuwa ga wata magana to ya za a ka tabbatar da gaske ne babu tabi'in da ya saba wannan goyon baya. wannan abu ne mai wahala ina fata mun gane wannan malam ya ci gaba da cewa wal ijma'u allazi lam yata lam yanqari asru ahli hatta khalafahum ba'd da kuma ijma'in da wasu malamai suka yi bayan da suka gama yin wannan ijma'i kafin su shuɗe sai wani ya taso ɗalibinsu ko na ƙasa da su har ya zama malami ya kai mujtahidi ya kamo su sai ya saba wannan ijma'i tunda shi ma ya shiga cikin club din mujtahidai ko mun gane ko a akwai wannan da yawa akwai abin da aka san shi a economics ko a medicine ko a political science an yarda da shi duka an yarda ana ta faɗi sai wani farfesa ya zo daga baya tsil sai kawai gajiya ce wannan magana ba haka take ba ya kawo musu shakka gaba ɗaya a cikinta guda nawa aka yi wannan zanen da yawa kaga ijma'i ya lalace ke domin dole maganar shi mu ta barati ko an gama ambata an ce wane da wane da wane sun ce kaza sai a ce amma fa wane ya saba musu to shi ta aka ce kafin a fara aiki da ijima'i cikin sharuɗan har sai zamanin su ya ya shuɗe sun mutu gaba ɗayansu to in wani ya zo yanzu ya ce mishi a akwai hujja ta ijma'i da aka rigaye ka akai yanzu saba wannan ijma'in to saba wannan musulmi ne amma in dai suna raye ko ɗaya daga cikin su ko wani su na daga cikin nanan a rayuwa sai dan Allah ya taimake su wani bai zama malami to <laughs> ko mun gane amma idan Allah bai taimake su wannan fuska ba wani ya zama malami har ya zo ya faɗa shi ma shikenan shi ma ya shiga cikin sahu in ya goyi bayan su ijma'in ya samu ƙarin ƙarfi in ya saba musu shikenan ya warga zaunan taron ya riga gaba ki a ce a majalisa ne ana neman ƙuru'u da za a goyi bayan wani ra'ayi ko sai aka yi kikikaka wani na zuwa da yayi latti yana dangwala ma bangare kaza kaga sai jayi. yana bangara ore kaza sai jayi idan ku yace ni ban da ƙura ana nan kaga yadda ake kenan magana ta tasiri shi malam ya ci gaba da cewa wal ijma' wal ijma'u sukuti da magana akan al sukuti wata mas'ala ce mai ban sha'awa ita shi shine a ce ga wani malami ya fito a zamani kaza ya faɗi magana sai wasu suka goyi bayan shi saura kuma sai suka shiru ba su ce komai ba to yanzu za a ce wannan ijma'i ne saboda as-sukutu ridan wasu malamai suna yi da amma kuma malamai suka suka na gaba gaba shi ne Dawudu Zahiri da Abubakar Libaqil Lani shi ma bai da wannan ba amma irin su al da Ibn al-Hajib da Imam an kamar da ke cikin Majmu' Sharh al-Muhazzab sun goyi bayan wannan magana Za zaka ganshi da yawa eh, irin waɗannan a maganganun Ibn Azmi ma yayi magana kai a cikin Muhalla haka Ibn al-Mundhir a cikin kitabun Ijma' kamar misali mas'ala game da idan mutane da yawa suka haɗu suka kashe mutum ɗaya za a kashe su duka ko za a kashe ƙwaya ɗaya ne a cikinsu saboda ai ƙwarani cewa yi annan nafsa bin nafsu annafsu bin nafsu aka ce rai ɗaya da rai ɗaya to wani ya kashe wasu mutane biyar sun kashe rai a kashe su duka umar ya ce wallahi da mutanen sana'a duka sun haɗa kan kashe shi Allah da na kashe su gaba ɗaya babu sahabin da ya musu wannan sukut kawai suka yi ko yanzu wannan sukutin ijma'i ne shi ne ijmau sukuti haka an san eh, abin nan biya idan an kashe ba majusi idan musulmi ya kashe ba majusi da kuskure ko da ganganci ba za a kashe musulmi ba amma shi za a ba su biya? zamanin mu'awai dan abu sufiyana ya yadda an ba da a kan sahabban da suke rayuwa suka yi shiru ba su yi inkari ba shi ne a sukut a wannan zamanin da muke rayuwa ana iya samun mas'ala haka ga sunan masailu iri daban zamanin wannan ka ka yafi komai samun yanayin haka saboda kullum mas'aloli mustajiddat suna faruwa amma abin sha'awa shine a wannan zamanin da wuya ka samu wata mas'ala da za a faɗa wani malami ya saba mata da wuya sawa'un malaman ne na gaske koko da malamai da sauran da suke shiga rigar malamai mana in dai ba mas'ala wata take da dalilai sanannu a shari'a ba wani dama can akwai su wani extension ne nata hatta arabic din da haya tibarin ulama suna yin sabani akan masai amma akwai abin da ijma'i ya riga ya kullu a kansa da haka ba za a itibari da wannan sabanin ba alal misali kamar ijma'i ya riga ya kullu akan cewa ganin wata da ido shine shari'a ta da shi da haka koda wani ya zo ya ce a'a ai ilga'in ganin wata da ido a dogara kacokan cokan kan lissafi na astrology ko a dogara kacokan cokan kan na'urori da satellite tilmanin za a ce wannan harkun ne lil ijma saboda ijma'in ya riga ya kulli shekara 600 da suka wuce kuma kuma ta to haka kaga ba irin wannan ake magana ba amma ana magana akan mas'aloli mustajiddat a cikin harkar kimiyya harkar lafiya noma kiwo kasuwanci tattalin arziki harkar banki yanzu gama wannan cryptocurrency ake ce mashi ko cryptocurrency eh, pos ga su nan a irin wannan basussuka na n kaza m kaza wane ne ga su nan intervention wane ne ka taɓa zo da aka yi jima'i a kai kullum saɓani yaki duk inda ka ji akwai saɓani akwai su, ƙarin jini ƙarin ruwa zarqul a'da'i a sa wani koda wani a sa wani idan wani a yi kaza da sauransu duk ga su da da dan da ake nan na in da ake ce zai yi din wanda ake a cikin a cikin a cikin buhun likita na musu suna abu dan eh, da ake yi din kamar na wasa din ku tuna mun suna shi into baby ko to duk waɗannan akwai saɓani a kansu za ka a da ne ake samun irin wannan sassaucin amma yanzu wala zan da muktalifi na tana aiki a aka mutane so da ka za ka ji kome ya taso za ka ji ana ta saɓani a kai har ma a ruɗa mu talakawa mu mabiya mu almajirai mu masu sauraron malamai sai dai kowa kawai ya fi malamin da ya gamsu da shi an dai lahira kuma Allah ya tantance Daga in kana so ka samu ‘yanci a irin wannan da shi ka tashi ka yi karatu tukuru ka fahimci ƙa'idojin da lissafe-lissafen da dabarun da malamai suke da sai ya zama koda za ka bi wani malami to ka bi shi ne ala basiratin hakan za ka saba mashi ka saba mashi ne ala basiratin ba akan kawai hawa san zuciya ba idan ki halasta kai ta kalidanci ka bi abin da kuma kake ganin ka fi gamsuwa da shi ko abin da kake ganin ya fi maka sassauci don misali yanzu wani dama ya riga ya ma cikin business na POS ɗin nan kawai aka baka ce haramun ne ana nufin duka ya rufe shagunan shi da ke garin nan kaga zai mai wahala to da haka wannan kaga a bisa ɗabi'a ta ɗan adam dama mun san zai zaɓi fatawan wanda suka ce halas saboda tana sabin interest ɗinsa wanda kuma ya buga ya buga a bashi lasisi baki ba kaga <laughs> ba a bashi ba kaga dama yana jawo shi duk bankunan garin nan ko to shi kuma zai su fito ta ce haramun ce alhamdulillah dama abun baki Allah ya tsare mu <laughs> Eh, eh, eh, an ce da makaho ga ido ya ce wari yake ya zan ba zai samu ba. wannan masail ɗin suna nan a cikin abin da ake magana a kai. alƙaida su tasi'a a asabi'a na astronomy me na ce e astronomy ina ce lodi na yi kuskure astronomy alƙaida su sabi'a idan ikhtalafa alimani fil ijma'i ala mas'alatin ma fa innahu yuqaddamu qawlu man naqala al-khilafa fi tilka al-mas'alati li'annahu muslim idan wani malami yace an yi ijma'i akan kaza sai wani yace a'a akwai wanda ya saba malamai biyu sun yi sabani wajen nakalto ijma'i akan wata mas'ala to magana wa zamu karba Maganar wanda ya ce akwai sabani saboda shi yana tabbatar da samuwar sabani shine ya kara wani abu sabo yace qala shaykhul islami kama fil majmu a cikin juz'i na 19 shafi na 281 ibn tamiya yake cewa wa idza naqala alimun al ijma'a wa naqala akharun nizaa idan wani malami ya cirato ijma'i wani kuma ya cirato cewa akwai sabani imma naqalan samma qa'idahu ko dai faɗa ya ce wane ya saba wa imma naqalan bi khilafi bi khilafin mutlaqan ko kuma ya ce a'a wannan magana ba haka take ba mutlakan wasu sun faɗi ba haka ba Walan yusamma qa'il bai faɗi wanda ya bari faɗi wanda ya saba din ba falaita riqa'ilin an yaqula kar wani ya ce naqalul li khilafin lam yasbut ko ya ce eh, kar wani ya ce an cira to sabani ne wanda bai tabbata ba fa innahu muqabilu an yuqala saboda wani shi ma zai iya cewa wala yasbutu naqalul ijma to ai kai ma abin da ka cira to na ijma bai tabbata bal naqilul ijma'i natin lil khilafi yadda abin yake sai a ce wanda ya kira to ijma'i to ya kore sabani ne nafin nafin khilaf wa hadha musbitun shi kuma wannan da ya kawo sabani ya tabbatar da akwai sabani kin wal musbitu muqaddamun ala nafi ana gabatar da wanda ya tabbatar da abakan wanda ya kore shi wa idza qila an aka ce yajuzu fi naqilin nizai an yakuna qad ghalata tayyune cirato wannan sabani ya zama akwai kuskure a cikin ciratowarsa fima hu min al-khilaf a cikin abin da ya tabbatar na sabanin in ma li da'afil isnad ko dai a ce akwai isnadin da rauni aw li adami dilala ko a ce maganar da ya ciro ba ta nuni zuwa ga sabanin qila lahu sai a ce mai fada haka wa nafin nizai ghalatuhu ajwaz haka wanda ya kora sabani shi yafi kamata a yi tunanin ya kuskure فإنه قد يكون في المسألة أقوال لم تبلغ dan ta yi sanda yake cewa an yi jima'i ya zama akwai wasu maganganu akan mas'alan wanda shi bai san su bane aw balagatu ko kuma maganganun sun kawo gare shi wa dhanna da'afa isnadiha ya tunanin isnadin na da rauni wa kanat sahihatan inda ghairi alhalin ko masu inganci ne a gun wani aw dhanna adama dilala wa kanat dalla ko ya zan yana tunanin ba sa nuna wannan abin da magana take akai alhalin kuma suna nunawa fa kullu ma yajuzu alal musbiti min al ghalati yajuzu alal nadi duk abin da ya tabbata a faɗa game da wanda ya tabbatar da yiwuwar sabanin nan haka za a iya faɗan shi ga wanda ya kore ma'a ziyadati adamil ilmi bil kuma a ƙara da cewa ya kore alhalin a cikin korewar shi akwai rashin sanin yiwuwar samuwar sabani ta yi bai san akwai saɓanin bane shine ainihin wato ya kore za mu saurara anan sai Allah ya kama darasi na gaba wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah